أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام البركة خير وقوم الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وحيكم من خيره ya fata mana kurakuranmu da zunubanmu da suka mu ya kara mana imani da jima da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk da muka fito muka fito duniya da lahira sannan da muke roƙon Allah subhanahu wataala da azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo ko liyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya kamu yau rana ta tara na wanda wata mai albarka wata ramadana a wannan shekara ta 1446 muke ciki wanda ya yi daidai da tara ga watan uku na shekarar da 2025 ina nan dai a suratul mu'minun da yardar Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a kan aya ta ashirin da shida na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاتلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا تارة وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين نعم الحمد لله karatunmu na jiya in ji Allah maɗaukacin tafiya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa kuma mun da ta kaya tsakaninsu da su bi a wuya ba su yi imani ba har daga ƙarshe ce bai dace mai Allah ya tashi aiko musu ɗan kakon shi ya aiko musu irinsu ya mata ya aiko mala'ika ne saboda ka, annabi nuhu kar ya yi ce Ina gani ma ya taɓo ana fama da hauka ya taɓa ta kai shi ce ta ajiye shi a cikin qala rabbin sirni yayin da annabi nuhu alaihi salam daga karyatawar ta kai matuƙa banda zagon ƙasa da sharri cikin gwiwa da makirci da izgili ba abin da suke sai shi suna shekara faɗari tara yayyana wannan kiran mutanen ɗari tara da hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana abu ɗaya kuma ya ce ya Allah da gaba da abin ya ƙure ya ƙure ya ƙure ya kai kukan shi don ya ce rabbi ya ubangiji na shi ta auta ƙaumi da idan wani haram zahi mutanen da na kira su jere da rana wa'azi jere da rana wa'azi jere da rana wa'azi na tsawon waɗannan shekaru ɗari tara da hamsin amma falashe zuwa du'a'iya illa firara wa'azira ba abin da ke ƙara musu sai ƙara gudu da tarwatsewa da ne tsakaka wa inni kullama da'awtuhum listaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim a ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا duk lokacin da suka hango ne in nazo zai wa mutum gargaɗi ko wa'azi sai ka ga mutum ya ɗau mayafi ko rigan jikin shi sai ya da jari ga kamar zai tuƙe sai kan shi ya shiga sai ya lulluɓe kan shi ya sa yatsu a kunne ya toshe irin sun ga jiki sun ji da shi shekara ɗari tara da hamsin da ɗaya sun gaji ne kawai kuma in ne ta autuhum jiharan ya kira su in public ya bi su kasuwanni na bi su wurare daban-daban daban na bi su a gonaki na bi su wajen kiwo na bi su in public na kira su a su lahum israran ko waɗanda na je na kira su secretly har gina don su bi su in sallama da mutum in shi gidan shi in zauna a kalan shi cewa da wannan sakon na Allah ne ka amsa wani ƙarshen farashi wani kaza wani kaza duk dalilai da hujjoji da za su sa mutanen nan su kace ka mutunta ya Allah kai ya Allah addu'a ta ita ce rabbi ya zar alalka min al na da yaran ya Allah karka bar gidan kafiri ko da kwaya ɗaya ne a tsaye a doron ƙasa Allah ya ce Allah a shafe su kawai fansurni ala rabbin surni ya Allah na a kawo ɗauki Allah na a kawo gudunmawa Allah na a kawo taimako bima kazzabun ta ta wannan karyata ni da suka yi wanda munafurci da shirri da makirci da kufurci da kaidi Allah ta nan take fa auhayna ilaihi muka wa alhadi nuhu wahayi muka ce to yanzu ka fita harkar kale isra'il kulka je ka kera jirgin ruwa a ayyunina a idonmu da kariyanmu je ta daji ka kare wannan bishiyan ka tsafara ta ka fidda katako ka kare wancan ka kankare shi ka kankare shi ka tsaga shi Allah za ka yi su a idonmu ne mana ƙarƙashin mu in ji Allah a wahayina kuma mu ne za mu da wahayin domin yanzu kawai ba ka tsaka experience da ake kafin ba a ce da ka yi kujera ko ka yi gado shi ne taɓa yin jirgin ruwa ba da mu za mu riƙe maka dictating through turu wahayi revelation mu ce ɗauki wancan da wannan ɗaure nan da kusa nan ɗaure can ta wannan flanki ɗin a kafa ɗora wannan ɗora wannan ɗora wannan wahayi na tsera jirgin ma ta hanyar wahayin za mu rika mata ƙaƙo da dictation idan ka gama jirgin za mu nuna mata alama wani time da in ka haushi lo ka fara loda mutanen da suka yi imani da kai a cikin jirgin fa idan fara tanuru idan ka ruwa ya fara kullowa a kasa kamar iri yadda fatin ya kashe cin nan yana hutu an kasa yana so yana kullowa amma nan za ka ga ruwa yana a cikin tukuka da ake jirgi ko ake gasa nama idan ka ga wannan alamar sa'in ɗin tasluk fiha maza maza ka fara loda abubuwa kamar haka in ji Allah cikin jirgi ɗauko min kullin zaujai ne duk wata halitta ɗauki na miji da mata miji da mata miji da mata wato in kaji ne ɗauko kaza da zakara in ka kabara ce ɗauko namiji da na mace shi ta nuna ɗauko namiji da namace ki namiji da namace kuyoyi namiji da namace kuma namiji da namace duk wani abu ɗauke su bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu a loda su a jirgin nata lokaci da ya annabi nuhu ya loda ya fara loda su yadda ju iya waɗanda suka yi imani da shi aka ce familin shi ne kawai 'ya'yan shi matan shi ko halaka ɗan shi ma ya halaka a nan Allah ce wa a halaka muka halakar da duk wata da ya ta cikin jirgi nan in ji Allah muka ruwa ta kama muka buɗo ruwa ta ƙasa ko ina kawai ruwa har bawa yake kai na gaba ɗaya fatahna أبواب السماء jima'in munhadir suka bude kofofi saboda ruwa mai yawan kofa ta bude kawai sama ta bude kawai duk wata kofar ruwa kawai ruwa mai karfin gaske mai malalowa insha Allah ka sama kai kofofi suka bude fara harbo da ruwa kawai kaga ruwa yana daga yana daga lebur din shi yana dagawa duk inda ka zato mai tsauni wannan sai da ya rufe illa man sabata alaihim alqawl sai mu wanda alkawarin mu ya riga ya a gare shi cewa ba za mu halakar da shi ba shine ne kuma wanda suke cikin jirgin ruwan nan Allah ce wala tu khatibni kai yadda ka nemi alfarma annabi nuhu alladhina zalamu bi da'wati shi ta fara fitar da su fara wata da su ta fara halakar da su domin mai imani in ya na tsawanta duk imani shi da ya tafi wani sa'i ko da mutum ya muna na maka ya ci farafin ta in ka kai shi ‘yan sanda in fara wajiba shi ya ta tausayi sai ka ta tausayi ya ta maka kiran ka daɗi Allah kyale shi kawai da ya ce maka to Allah ya ce na san ka da kai mumini ne mai sautan sau zuciya Allah ka yadda ka nemi favor kada ka yadda ka roƙe ni cewa ya Allah ka sassauta musu ya Allah a yafe musu ya Allah zanye ya tuqatim ne ka yadda kala alladhina zalamu game da waɗannan kafirai da zaliman game da waɗannan mushrikai domin wal kafiruna humu zalimun mushrikai kuma inna shirka la zulmun azim dukkan kada ka yadda ka tsoma baki ya kai annabi kai ka ne ma a kama a eh kai ka ne ma a kama a eh in na fara duka su in na fara halakar da su kar tausayi da kama su ka roƙe ni kuma ka je in janye dan sun ka su ka kalma kyale ni da su kawai la tuqatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun ki fade da ka sabu faɗin su ko ba zan rage ba in ka ga mutum ya tsira shi ne wanda yake cikin jirgin nan kawai idan ka shiga jirgin da kai da waɗanda kalo daɗin kaloda a jirgin ba idan kawaita idan kai balance ta daidaita a jirgin an ta kai wa man ma'aka da waɗanda suke tare da kai idan kai a jirgin nan alkulil alhamdulillah sai alhamdulillah ka tara gode wa Allah ka yaba wa Allah alhamdulillah ya Allah na gode maka allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsere da mu daga mutane azzalimai yake yanzu ba ko ina ruwa ya rufe shi flood ko ina ruwa ya rufe duk wani tsauni da ba ka ganin shi duk wata bishiya ma ruwan ya cinye ta kawai yanzu jirgin shine sai ka yawo a duniya ba hango ba ka kalle ka ya ba ta ta samu je ko ina ruwa ya rufe shi kawai da baya dama da hagu kudi da yamma gabas da arewa yanzu suna tafiya ne kawai suna lalube a kan ruwan basu sun mata iya za su je su sauka ba to ka yi addu'a Allah zai gaidin in jirgi da zai gina sauka wa qurrab ya ubangiji na mun munzalan mubarakan ka saukar da ni a matauki mai albarka ko ina ya yi submergin ko ina ya narke ko ina ruwa ya gama da shi ya yi labulitin kowa Ko ya Allah duk inda za ka zaɓa mu sauka da jirginmu a sanya ma wajen albarka ya Allah zaman ko waje ne mai albarka mai karɓar shuka mai karɓar yabanya waje amintacce waje mai daɗin zama waje mai alkhairi waje mai abinci waje mai kwanciyar hankali waje mai natsuwa irin wata da ɗan adam yake so ya rayu ya Allah in ka tashi zaɓa mai masaukin da namu ko da yi masaukin namu ya zama kuma yanzu annabi Ibrahim ya roƙa kawa Hajara da ɗanta Ismail ka rabbi inni askantu min zurriyati jiwajin amma ghairi bi zar'in inda baitikal muharram أخرى ليقيموا الصلاة تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أدن غير ذي زرع daji ne ƙwangurumin dajin da sahara ce desert ce inda annabi ya kai matan shi da ɗan jariri zuwa daɗe da haihuwa ce ya Allah ga iyalai nan ta ajiye su a kusurin daji baya ba shuka ba tsiro bai karɓar shuka ba abinci babu komai amma Allah ya kai su liyu qimu salata domin su tsaye Allah taj'al afidatan min an-nasi tahwi ilaihim ta sanya zukatan mutanen duniya gaba ɗaya su so wannan wajen inda zan je in ajiye iyalai na nan ne ka'aba nan ne ruwan zamzam nan ne makamu ibrahim nan ne ake tawafi nan ne ake tawa da harwa nan ne ake komai kuma babu zuciyar ɗan adam munini musulmi da baya cewa wajen baya buri ya ga shi a wajen sannan ya Allah duk da cewa cewa wajen baya karɓan tsiro amma ina da imani kai mai iko ne a bisa komai yanzu kun min al azurta su da 'ya'yan itatuwa daban daban daban da suka wannan wajen Allah ya shukuru domin su ƙara gode mata yanzu in ka je Saudiya babu nau'in abinci da za ka samu za ka samu ba za ka ga tumatir za ka ga albasa za ka ga dankali za ka ga apple za ka ga 'ya'yan itace da inabi kala kala kai abinci dai mu duba yadda makka kawai da madina suke kasa da wasu miliyan uku ga ɗan kasan ga mazauna wajen amma a yi wata ɗaya da sati uku a yi aiki baya ƙarewa ko ba na ba ne ake nome shi addu'an annabi ibrahim ne kawai da yi wa makka har yau cin arziki tun wancan zamanin tana sahara har yau abinci bai yanke a wannan wajen ba har yau shinkafa ta zama ta yanke ba har yau ban da yanke ba har yau dabino da ina inabi da ayaba da abu ba inda ya yanke a wannan wajen har yau shekara dubu nawa dubu nawa da yi wannan addu'a to ballantana a ce al'alla ne ya tsara aljanna annabi ne ta yi roƙo a nan kawai har yau cin abinci ake ba a yi ba a nan ballantana aljanna da Allah shi da kanshi ne ya tsara ta shi ta nan da sauran da ya yi hijira ya koma madina da ya koma madina sai ce Allahumma barik fi sa'iha wa muddiha Allah ta yi wa madina albarka cikin mudun saunin su yace annabi Ibrahim kakana shi yi wa masa addu'a binci kare yanke ni kuma yau na yi wa madina ita ma Allah kada ka yanke abinci a madina ka yi albarka ga dukkan wata kimanta da ake nan shi ma mu je sun randa manzo Allah ya yi addu'a har yau abinci bai yanke ba har yau abinci bai yanke ba addu'ar annabawa biyu ne suka yi wa garuruwan nan ko kan wa na abinci ko wani ya kwana abinci ba akwai alhazan cin sabin ga su can kafacin sabin don tsiyama alhazanmu in sun je ku karfi sabbin roba roba sai su bare naman da su watsar da sai wannan allah zai kama su in su dawo naman kawai suke cewa wallahi mutum ya bi layi ya yi gumi ya yi gumi a bashi a bashi da loda masa a kan yana jin yunwa wallahi sai ya buke ya ɗauki ɗan tsokan ya cincince ya cincince ya tura su kawai a shi da ya zuba mutanenmu mutanenmu Allah ya fara mutum da ya fara zagi niyar gwamnati da ananniyar gwamnati da an tsananta an yi tsara an yi tsara aka kai shi wani wadatar tsaka shi ce ya zuba ya yi ta a tsara a nan lokacin shakari a yara pn sun zaɓe kuma gida ne da masara sai ka ji an tsare masara karambala da goyon da mai goyo ɗaya da mai goyo biyu da mai goyo uku ta ɗaura karan a kariyar mace kawai a ɗaure da igiya a ga ana gudu da la'i'a ana gudu a lalata da kuka wa mutane yadda matasa yanzu su talansa suke cirewa ku muku hayaƙi da tara ta ɗore masara ake da a cikin wallahi masara ake da a cikin wallahi kuma me bol ran da ci wanda wani buhu ya ɗan zube kwaya guda ne na cikin kuma a bi su ko su amma da su buhu yanzu kamar ziyari nake ganin makarantar wallahi sun ce gun ni'iman suna kuka a nan suna cinewa suna da su je can an ba su naman suka tsince su kwarar kawai wallahi in ka in ka ba ma sun wannan sai mutanen mu aka ce yunwa gaba ɗaya ta ƙaura ta yi hijira ta safar ko ina ta yi kamfin a tsakanin mutanen mu in ka san ba baya masallaci baya ina yi wuni inda ake raba ta sajil wai ka ba shi guzuri ma addu'a a ta ma ta biya ce biya ma addu'a ya wuni a gindin mota ana neman tafi ana fashi kare nama subhanallah ana rufe mana asiri sai An yace mun munzalan mubaraka ya Allah duk inda ka zaɓan mana ya zama kuma sauƙin mu bayan na nan ka sanya mu wajen albarka an ta kairul munzili kai da mafi alherin mai zaɓa wa mutum ɗauki da ya dace farkoki mai albarka wuri mai yabanya mai kyau mai aminci shi Allah ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ahi akaci mushrikai kafin nan ku musulunta ku gode wa Allah da ya ciyar da ku daga yunwa sannan ya amintar da ku babu kashi babu fata babu kafin yaki baya shigo nan ba a ji ko misal a nan. sai dai kullum a rika jin rikita rikita a duniya da yan hijira da ɗan gudun hijira ana mutuwa a rubutan wuta ana nike garuruwa da gidaje a kan masu wanda waɗannan wuraren Allah ya tsare su wanda ya muku wannan amincin ya aminta da ku za ku bauta mai ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce inna fi zalika la'ayatin lallai cikin wannan kikar da wannan al'amarin da Allah mutane su kai manzannin Allah da su wallahi akwai ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa in kunna la mubtali duk da haka in ji Allah ba su jaruman ku da kairi da shi kun ba mu jarrabe ku Za mu bar ku da kuma Za mu jarrabe ku da daɗi da rashin da'i. Za mu jarrabe ku da tsanani da rashin tsanani za jarrabe ku da sauki da rashin sauki da kunci da yalwa in kuna da hankalin wallahi wallahi mu mu jarraba ku ne in Allah yanzu an gama shafe su gaba daya Allah kuma ya saman Annabi Ibrahim waje masauki irin wanda ya roƙa Allah ya Allah ya bashi yanzu zaman kuma sun wuce an gama da su an gama da labarin me ya faru kuma bayan an gama su an shafe su Inna an sha'na ne da hin ƙarnan afirin fa arutar na fi him rasu dan yin kuma ani gudun ƙohama da kummin ilahin gairu أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات بما توعدون نعم ina cewa mun gama da waɗannan kuma an sha'ana mai muka sake sabon zubi a duniyan kuka zuko sababbin mutane in ji Allah kuka kada waɗansu generation bayan waɗancan ji Allah su kuka kuma an tsana min hadihin sai muka kada waɗansu mutane sababbi muka yi sabon zubi bayan mun kuma da waɗancan min badihim karnan akari waɗansu sababbin generation sababbin kasuwa kuma su ne mutanen annabi kuma kune adawa wa ila adin akahum hudan da muka zuba su su ma fa'arsalna ilaihim rasulan minhum kuma sai muka aika musu manzo daga cikinsu wanda su sani ɗan dangi mutumin kirki mai kyawawan ɗabi'u daga su ba wai ba ko bane da su da shi a'a duk wanda muke aika mutane kan cikin ku muke tada mu aike shi muka aika musu rasulan shi ma manzan su minhum daga cikin su me ya je musu kafon ani abdullah ya jama'a ta ya al'umma ta ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ku kadai ta shi kada ku haɗa shi da kowa kada ku haɗa shi da komai ina tabbatar muku malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta da ya cancanta ku bauta wa kan shi ya muku komai wanda kuke riƙe da su idan ku rabu da su komai ba dan ya khluqu kuma ba su iya halitta ba wala tattakuna wai ku ba kwa tsoron Allah ne ba kwa tsaron wa'azi ne wai ku wa'azi baya ratsa ku ne a ce ku yi ku yi ku yi ku yi ku yi kullum cikin da ba kwa yi da wa'azi ya tsananta ya tsananta ya tsananta halal mala'u suna su suwaye mala'u hanyar kasa yawwa sai aka kira miki majis min kaunihi mutanensa da ya fito daga cikin su kai a nuna maka kai dai in za ka yi addini za ka yi akida za ka yi tauhiji ko jama'ar ka sai suke amma wani manya-manyan hala'ul ladina faru manya-manyan da su kafirai jigogi kusoshi a wannan kafirai suka yi mitin na gaggawa a ƙarshen gari wa kazzabu bi liqa'i al-akhirati wanda suke musun cewa akwai wata lahira bayan cewa Allah ma ba su yadda cewa akwai lahira za a mutu a tashi a tsaya da ba a yi hisabi a shiga ajiyar ko ba ba su ba yadda akwai rana mai kamar wannan ba. na fil hayati duniya wanda muka jiyar da su daɗi a rayuwarsu ta duniya manyan masu kuɗi manyan masu mulki manyan masu mukamai wanda madafun gwamnati da aljihun gwamnati duk a hannun su yake saboda jin daɗi da ni'ima da kuɗi da busata haɗu su wannan suka jiyar da su kawai wajen mun je da su da'i fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya suka yi mitin gaggawa suka ce ma ba illa basharun mislukum fara gaya ma talakawa da mabiyansu wannan mutumin kuma kowa ba ne bai fi kuma komai ba ta ce mutum ne irin a can tabi nuhu an ce masa yuridu an yatafaddala alaikum ko yana so ya samu wani fifiko a kan ku kawai ku rika bin shi wannan ba komai ne ba ko ba ɗan sakuwa ne ba wani annabi ba wani manzo Allah ku kalle shi mana mutum ne irin ku ya akulu min mata akuluna minhu irin abin da kuke ci shi yake ci ku ci tuwo ya ci tuwo a sha kunu ya sha kunu ba manzo ne na Allah da gaske Allah ne aiko shi da abinci shi special ne shi wanda ba ku gani ba amma irin abu da kuke ci shi yake ci da ya sharabu min ma sharabuna. ya sha irin abin da kuke sha ya kasuwa inda kuke zuwa ya sa riga irin wanda kuke sawa ta kuma ta fi tashi kyau da shan sati da guga. wannan shi ne Allah zai zaɓu mai cintu jiniya mai shan kuru da ko kosai mai ci abin da kuke ci gidajen ku ba sun fi nashi kyau wajen gidan ku ya fi nashi kyau kuka ce kuna da kure ku a ku talakawa duk wannan kai wala in su bashara mithakum Wala idan kuka kuskura kuka yi wa ɗan adam irin ka'a da biyayya kuka yadda kuka biye masa kun kafirun mun muku kun a asara kun yi asara rayuwan ku. a ya'idukum ku duba yana muku wani alkawari wai annakum idza mittu idan kuka mutu kuntum turaban kuka rike kuka to kasa kuka rididdige ai wa izaman su son ku suka rididdige su kashe su ta kota ai wani abu wai annakum mutrajuna wai ma za a tada ku nan gaba kuma irin maganganun shi shi irin maganganun da yake gamu ai wani abu a lauyin ranku a binne ku ko kare ku kuka zama kuka tsofi kuka rididdige wai wani abu ma zai kamata ku nan gaba haihata haihata haihata never never ritayewa ba kawai ba zai ma taɓin yawa ne kawai masu adun wani alfarin da yake muku abu ne ne impossible ba zai taɓewa ba kawai ake mutum ya mutu ya rikice ya zaman tofi kawai an da ta da shi back to life ne ba taɓewa ba in hiya in hiya illa الحياة الدنيا الحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين إن هي إلا حياة الدنيا باب وترى يواد ذا وترى يواد يزوى ننجا باب رايور دنيا من باب وترى يواد ذا أسكي كيف يسكي كيف يسكي duk kwalle ne kawai shuka ku yi yake kawai babu wata rayuwa in ba wannan da muke ciki a yanzu ba Da mutu da lahya mu rayu a cikinta mu ji daɗi mu yi bushasa mu yi abin da muka da dama idan muka mutu shi ke nan mun mutu babu wata rayuwa bayan mutuwa duk shiga ku yi ce da ƙarya amma na hannu da babu wata alkiyama babu wata ƙayarwa bayan an wannan rayuwar da muke ciki ita ce rayuwa in an mutu kuma an mutu shi kenan babu wata rayuwa bayan mutuwa duk ƙarya ne kala sai Allah ya ce a lallai waɗannan mutanen da ɗauke ni da matsayi ba Kuma musu in ce akwai kiyama su ce babu in ce zan muta da ce bayan mutuwa su ke ƙarya ne Allah ce ku shi kenan amma kalilin nan nan dan gaba ba da jimawa ba da yusbihun na nadimi da waɗannan mutum za su yi nadama za su yi regreti abin da suka faɗa za su yi dama in ji Allah nan kaɗan ba da jimawa ba kuma a jima ba Allah ya ce ba za su musayi hatu sai wata irin tsawa tsawa ke ta buga ta mai mai ƙaran gaske wanda ta fi ƙarfin kunnen ɗan adam ta fi ƙarfin kwalwan ɗan adam ta fi ƙarfin jijiyoyin da jike jikin adam da tsawar ta buga sai da wata jijiya a jikin jikin ke kawai sai da kwakwalwan ta jike ta tsitsinke a cikin kansu sai da duk wani ben duk wani kudde da dodon ko da dodon kudi akwai dodo a cikin ba haka ba sai da ya mace komai ya cikin ka da karan nauyin karan kawai duk wata dabba da kamari dai ta tsinka a jikin su kawai akwai girman karan in ji Allah fa akhadhahum as-sayhatu bil haqqi kika muka turo wannan tsawa da gaskiya bil haqiqati a wai tsawar ta zo ta yi da zalunci bane a'a ta kama su ne da gaskiya domin su ta musu haka Allah ya ce da tsawar ta zuwa fata Allahum ghusa'an sai muka ya su ba sunan sun bushe gaba ɗayan su sun ne kamar irin farin nan su ko kawai gaba ɗaya ko kawai sa selfo a waɗansu ƙwari ka yadda suke kakkawa suke zubewa kawai sai suka zama su buta'an. Buta'an shi ne irin malledojin nan da in kai ruwan sama rafi ya kawo za ka ga leda wani kwali wani itace zai ji nauyi yana yawo a zo a kan ruwan ana tura su a je a gaba kawai ko in kuma wata guguwa ta ledoji a kan suna yawo kawai su je su bude. Allah ya ce bayan tsawon da aka kusa kasance ba a rufe da su in Allah na sama da su ba ta an gane ku sorry a mazo wajen ko in huwa in ya rajulun ko suka ce wannan mutumin ba wani annabi bane ba wani manzo bane makaryaci ne iftara ala lahi kadiba wanda kirkiri ƙarya kawai ya danganta wa Allah sai da wata alaƙa da arziki sai da wata alaƙa da manzanci sai da wata alaƙa da Allah duk ƙarya ne ta kashi ne ma na hannu na lahu mu'minin muna nan a matsayin mu mutum da ba za mu ci imani da Allah na kan ba ba za mu ci imani da abin da da shi ne ba to da ya ga ya ɗaya da tsammani a cikin da shiyar su shi ma sai addu'a irin ta annabi Nuhu ana rabbin surni ina tarkabun ya Allah a kawo ɗauki a kawo agaji a taimaka mun ya Allah a kawo wannan ƙaryata da suke, da karyata abin da na zo da shi ɗin nan da suka yi da karyata tashin kiyama da suka yi da cewa ba za su iya tada matakin babu wata rayuwa bayan mutuwa irin wannan karyan ya ɗauka da suka yi bukatar ɗauki da gare da ya Allah abin ya wuce ni yanzu ya Allah ta nake sauraro shi ne Allah ya ɗaukacin sarki ya ce masa kar ka damu annabi hudu amma kalilin yan ba da jimawa ba ba da jimawa ba da su da nadimina wallahi gaba ɗaya sun fi nadama su fi nadaman wanda magandarun da suke yi su da nadama wannan ƙaryata ni ni Allah da suka yi suka ta kai manzona shi ne ku aka zan homo sai shi sai wannan tsawar ta gama da su gama da su wajen Allahun wuta an muka ɗaɗɗe su ka ɗaɗɗe marasa nauyi in ana guguwa ko idan ruwa kai ruwa ka suna yawo a kan rafi ba su da nauyi ba su da amfani kawai sai ta rafi ya aje su a gefe bakin sa'an ta gusa isra'il kenan wanda kisa gu'udan ne santa daga rahamar Allah ta tabbata lil qawmi zalimi da waɗannan mutanen da suka mutu a matsayin kafirai a matsayin mushrikai a matsayin masu kariya ta a matsayin zalimai Allah ya ce ne santan rahamar Allah ta yi nisa da su ba su ba rahamar Allah ba su ba aljanna babu ko subhanallah kuma an rufe ne shakkan mutanen annabi ne kudu ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki ce sun an sha'ana min ba'dihi sannan muka sake zubi kuma sabon zubi a waɗansu mutane al'umma kuma generation Muka zuba su ce yawa in ji Allah. Duk wata al'umman da muka zuba sabuwar al'umma da generation da suka zo, da ke mun iyakance musu ranar karewansu, ranar da za su kare. ranar da za su kare yanzu idan ka samu datti da ɗan shekara saba'in ko tamanin ko ire-iren su da aka zuba mai kamar shekarun su zai ka samu kusur su ne kare sabon haka ranar ɗan arba'in suke tasowa su ma zubin su zubin su zubin su in sun kai inda Allah ya ajiye musu su tafi sai yan shekara ashirin ashirin da su su bi Haka ce ta zuba su batch by batch in ji Allah ma tazliqu min ummatin ajalaha duk al'umman da muka kayyade musu iya shekarun da za su yi a doron kan wallahi ba za su wuce wannan lokacin ba wa ma ya sa firun kuma ba za a jinkirta musu in tafi sai ba za su tafi kuma tsaka ba su mai gurbin za su mai gurbin haka ne ko a rayuwar mu haka tsakanin mu suna sai iyayen mu su kai replace su ko suka iya iyayen namu muka ɗayi mu suka yi replace ɗin su haka haka kai ma in ta kake anan to ƴaƴan ka ba su ji hawa waje bar musu ji da tabina kan in kan ya yi dole ku gaza in ji Allah ba ta an gane ko kana ce duk al'umman da ta zo ba ta wuce iya adadin shekarun da muka ɗiba musu na rayuwarsu a doron ƙasar nan ba za su ta ƙara sama da yadda muka ɗiba musu ba sannan ba za su za su rage da haka mutane na yi za su tafi Allah ya ce suna arsalna rusana tatran sai muka aiko annabawanmu ratatata suna zuwa suna bin juna ba kuma ta yi kama ba tatran suna bin juna kawai eh da an aike su sai ya gama su tafi sai a ka waɗansu al'umma sai a ka annabi yanzu Allah ya ce sai muka halicci al'ummomin da yawa kowace al'umma muka tura muka ta annabi wannan yana fama da nashi a can wancan annabi na fama da tashi al'umma a can wancan yana can an yana fama da tashi sai Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan duk wata al'umma ko kabila da ta sani an yi ta duniya Allah ya ce aika musu manzo wallahi komen kankan waɗannan al'umma sai da muka tura musu manzon da ɗan kabilan su Allah Ɗan kabilan su sai da muka tura ma mun tsebo muku manzanni a cikin biyar sun suka kai bayanin su a Qur'ani irin su annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Yaqub annabi Ilyas wal da su annabi Isa annabi Ilyas annabi Hud annabi Lut a sanan so da shirin biyar Allah ya ce wa rusulan asnahu alaika wa rusulan lam naqsusu alaika wa kallama Allah Musa kiman cikin manzanni akwai wanda na baku cikin Qur'ani akwai da yawa da ban ku cikin su amma babu al'umma ko ta kabila in ji Allah ya tsara yi a duniyar nan da tura maka manzanni annabi ne da yanzu shi ta yi muka tura shi duk duniya kowace ƙabila yanzu na annabi ne amma da kafin zuwa annabi kowace al'umma da ta fi annabin kowace al'umma da tafi fi annabin samu annabi bare bare da shi can annabi da ke kuma saba ne annabi ne annabi rai ba su can annabi goma ga su can annabi ma kada ta ba ma a wani lokacin kafin a aiko aiki da zo sai zaman tun bid'a ba arsalna ka ya kafatan inasi Sai ne muka aika gaba daya kararen su da kakin su da jajayen su sai nasu kai su ne an muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kan kan da ku kari kai ko su akai akai suna bin juna suna bin juna kai ta ci tarbiya tsinke yana bayan su ne juna suna bin juna ko kai ko su kullama jaa ummatan rasuluha kadhabu ha al'umman da annabin su zai ji da su kiyata shi yadda kuka ji mutanen annabi Nuhu sun karya tashi mutanen annabi Nuhu sun karya tashi mutanen mutanen annabi Salihu sun karya tashi mutanen annabi Lutu sun karya tashi mutanen annabi Musa sun karya tashi mutanen annabi Isa sun karya tashi mutanen annabi Ilyas sun karya tashi mutanen annabi Yunus sun karya tashi mutanen annabi Shu'aibu sun karya tashi ba annabin da ya aika face sai da al'umma sun karya tashi a musa suka ja da shi yahudawa kama suke suke kullama ja'ahum rasulun وكلما جاءكم رسول بما لا A انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون يهوداwa kenan su ne da ma suke yi eh, in sun yanka da ɗan dama dama wai sun ɗan raga ma gashi a ƙashi ne su karya ta su suna mutunci amma in ba su kuma ta ka sai isa sun bi shi za su kashe shi eh, ma qataluhu kariya suke wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله قويا عزيزا har ya suke ba su kashe shi ba mai bin shi zai kama shi din wanda ya fi kowa gudu kamar jama'a cikin saboda gudun da Allah ya mai shi zai ya kama shi sai Allah ya sanya mai kamar annabi Isa sai ya ɗauki annabi Isa shi sai ya jifa mai kamar annabi Isa waɗancan suna zuwa suna riskan sa ga shi yanzu ba ni ba ba shi ba ne ni ne kai ne za ka muna ganin ka rai ne wayo shi ne suka kaje shi din cikin ya ta bayan kwana uku arrafa'ahu Allahu ilai Allah ya dauke abin ku ana da alaina nasrul mu'minin wani haƙƙi ne da na wajen sa kai na suna taimaka wa mumini duk inda yake ji Allah subhanahu wa ta'ala jaa eh? kullama kullama jemo wanda yana nuna repeatedly duk lokacin da muka aika musu manzo sai su tsaya fadabuhu ko kuma duk wanda ya karyata annabin ba kama da shi ku jawo na kansu su ma in su karyata gama da su sai na gaba su ma in su karyata gama da su kuma ta da su in ji Allah fa atba'ana ba'dahum ba'dan waj'alnahum ko san sanya su abun tarihi sai su ma ba a san ma tarihin su duka sai da su ma sun zo duniya ba san kuma da manzanni da faɗa da manzannin Allah ya ce fa bu'dan lil qaumin la yu'minun wato rahmar Allah ta yi nesa da waɗanda suka mutu ka imani gudan ta yi nesa da su rahmar Allah ta yi nesa da su duk wani jin daɗi na kiyama ya yi nesa da su yasa saboda sun mutu ba a mummunai ba su ba aljanna in sha Allah Ya rufa mana asiri da za a ja kai Musa da Fir'auna sai rizalin din Fir'auna eh cikin kuma ma ja a huma rasulu ba ka buhu arsuna rusuna ta dukkan shi amma an ware waɗanda don a nuna tsananin kafofin su a nan su sauran abu. sai Allah ya ware waɗansu ya bada su injikan waɗansu kuma sai Allah ya dunkula su kawai akwai tambayoyi guda uku sun zo hannu da yarda da su kamar haka tana cewa assalamu alaikum ina da fatan alkhairi da lafiya hadisan kwana Allahumma amin tambaya ta farko ita tana da tambayoyi guda biyu ta farko ta ce malam menene bambancin alkunutu da ake yi a tsallar tarawihi na ga wasu na yin alkunutu kafin tafiya ruku'u kuma bayan an ɗago daga ruku'i duk wanda aka yi daidai ne duk wanda aka yi daidai ne a wanda sai da ya rufu'i ya ɗago ya yi alkunutin ya je sujada da wanda sai da ya gama sura sai ya yi alkunutin ya je rufu'i ya ɗago sai ya tafi sujada dukkan su sun tabbata babu wata matsala insha Allahu ya dai ya amsa alkunutin ko kace su gaba ta biyu sace malam ina barar addu'a daga gare ta kuma sauran ƴan uwa musulmi kan Allah ya aurar da ni ya kuma bani zuri'a tayyiba Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin don Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da niyyar ya aure da ya kane kansa da fadawa har da kare shi kuma alladhina jahadu fina ahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin da yake walima na yake barakallahu fikum Sai takarda ta gaba tana ce assalamu alaikum ala ina roƙon Allah ya ƙara maka lafiya da ni sai kuma amin mala ina haran addu'an ƴan uwa musulmai su tsani cikin addu'ansu don bukatuna Allah ya biya mun da sauran musulmai baki ɗaya ɗaya daga cikin bukatu shine ina son in yi aure jama'a a tsani cikin addu'o'inku don girman zatin ina fara zatin addu'a ta fi dalilin da sa ake roƙon addu'a a irin wannan wajen akwai azumi a bakin mu addu'a mai azumi menene karfafe ne sannan me muke karantawa Alkur'ani? ina a ɗakin wa muke sannan in musulmi yana neman biyan bukata da addu'a wa zai tsaya ya mai gata kafiri ko ɗan kansa musulmi Allah biya mana biya muku gaba ɗaya. Yin kwanci a yi addu'a nan wallahi kuma kanka ko a zuciyarka ko a zuciyanka Allah abin da biya mana bukatu da alkhairi wanda suka turo a musu wanda ba su turo ba Allah biya ba kowa bukatun su na alkhairi na duniyar su da lahira su ya kare shi daga dukkan sharri na duniyar da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين اللهم آمين